وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان الزهروان على نبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والقيام والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن رمضان قاب قوسين أو أدنى وأوشك أن ينتهي بعد أن بدأنا صيامه بذة أيام الماضية والآن دخلنا النصف الثاني لهذا الشهر الكريم العظيم لكن السؤال يلقي نفسه ما الذي قمت به خلال رمضان وما الذي قمت أنت أختي الفاضلة به خلال رمضان وماذا قمتم به أو بها معشر المسلمين هذا الشهر وهو أوشك أن ينتهي لأن لكل بداية نهاية فينبغي لكل منا أن يتشمر عن سعيد الجد فيما بقي حتى يغتنم من الغنائم الرمضانية التي هي موجودة على الساحة ولذلك إن خطبتي تكون بعنوان الله تعالى أخفى خمسة في خمسة لخمسة إن الله رب العالمين يخفي أشياء خمسة في أشياء خمسة لحكم خمس وإليكم البيان اولا ان الله رب العالمين يخفي الرضا في الطاعه حتى لا تحتقر الطاعه الانسان قد ياتي ويرى انه كيف يقدم كوبا من الماء يرى ان الكوب شيئا قليل لكن يا اخي الفاضل لماذا تحتقر هذا العمل الخيري الإنسان حتى الابتسامات لا ينبغي أن يلعب بها ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق لا تحقرن من المعروف شيئا ولذلك هذا الشيء الذي أنت تستصغره وتحتقره قد يكون سببا لك في مرضاة الله رب العالمين لذلك الله تعالى يخفي الرضا في الطاعة هذا هو الأول قلت لكم خمسة أشياء في خمسة أشياء لهكم خمس أولاها قلت وأكرر إن الله رب العالمين يخفي الرضا في الطاعة وأنا أقول ومن, ومن الأشياء التي لا ينبغي أن تتهاون بها الإنفاق كما سميت الأخ الكريم تكلم في هذا الموضوع موضوع مهم مهم مهم مهم أنفق مما أتاك الله ولو قرشا ولو نايرا ولو فلسا ولو ولو ولو ولو العبرة بالنوعية لا بالكمية استمعوا العبرة بالنوعية لا بالكمية ثم اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى لأهل النار كما في السورة الرابعة بعد السبعين صوت المدثر ما سلككم في سقر فسيجيبون بأربعة أجوبة قالوا أولا لم نكن من المصلين المشكلة الأولى ثانيا ولم نكن نطعم المسكين شوفوا المشكلة إنهم الأموال مخزونة مكدرة مجموعة لكنهم لا ينفقون ولو فلسا بخلا منهم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هي الآية الأخيرة من السورة السابعة بعد الأربعين سورة محمد أو سورة القتال أنا أقول من الأشياء التي ينبغي أن تعلم يعني فربنا يخفي الرضا في الطاعة هؤلاء أهل النار من الأشياء التي أدخلتهم النار أنهم قالوا ولم نك نطعم المسكين أنت أكلت وطعمت ولبست وإلى آخر وتكسيت لكن هناك مسكينا يريد والله لقمة يصد بها يعني جوأته في بطنه وأنت أكلت حتى التخمة وأنت تعرفه علم اليقين لكنك أمسكت يدك يا حبيبي إن هذه الآيات هذه الحياة تمر بنا إلى الآخرة ليس لك إلا ما أنفقت وما أكلت وما اكتصيت وما بنيت وما ركبت ما بقي للوراث ثم إن الإنسان إذا مات الورث يقولون ماذا ترك لنا والملائكة يقولون ماذا جاء به من الأمال الصالحة شوف الكلام لا إله إلا الله الورثة ماذا ترك كم السيارات كم الديون كم كم كم كم أما الملائكة تقول ماذا جاء بأمر الأمل الصالحة يا رب العالمين ثم أنت تقدم على الآخرة يوم يؤتى بالموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا عباد الله الله تعالى أخفى خمسة في خمسة لخمس وذكرت الله تعالى أخفى الرضا في الطاعة ومن الطاعة الإنفاق لذلك قلت لكم الله تعالى يقول إن يقولون أعلى النار ولم نك نطعم المسكين ورمضان شهر الإنفاق شهر القيام شهر الصيام شهر الهدية شهر الإعطاء شهر المنح شهر التوكل شهر النكرة للذات لكنك إذا بخلت بمالك وبطعامك حتى بالكلام الطيب ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه كما سمعنا في الآية الكريمة القرآنية الربانية السماوية ثانيا إن الله رب العالمين يخفي الغضب في المعاصي حتى لا تقول يعني هذا الماء هذه الصغيرة من الصغائر أو سأتوب سأتوب سأتوب متى تتوب متى تتوب والموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل متى تتوب الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل أتوب أتوب غدا أنا صغير أنا شاب يا مسكين يا مسكين ألم تعلم أن الجنين في بطن أمه أصغر منك ألم تعلم أن الطفل الرضيع هو أصغر منك سنا ومع ذلك إنه مات وتوفي لا تكن غافلا لا ألا ترعوي قبل الفوات للاجبي أتنسى بأن الموت أفجأ صاحبي إذا جاء ليس بداحب كما قال الشاعر فينبغي أن نكون على يعني حرص شديد لملاقاة الله رب العالمين ثم أكرر الله تعالى أخفى خمسة في خمسة لخمسة أشياء أما الأول أخفى الرضا في الطاعة أكرر ثانيا أخفى الغضب والسخط يعني في المعاصي حتى لا تحتقر المعاصي ثالثا إن الله رب العالمين أخفى ليلة القدر في رمضان أي نعم حتى تأملوا لأننا لو بين لنا بالتحقيق تلك الليلة الكريمة لنمت أنام أنام وأنتظر دورها ثم أهروي أذهب لكن طبعا في حكمته أخفاها حتى تعمل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين اجتهد اجتهد اجتهدوا اجتهدنا أيتها النساء اجتهدي أيتها الإخوة الأخت الكريم البارة فربنا أخفى هذه للكريمة إنا أنزلناه فلت مباركة إنا كنا منذرين القرآن الكريم لذلك فالله تعالى أخفى ليلة القدر وهو نحن قريب من ليلة القدر أيام قليلة ثلاثة أيام تأتي ونحن في الأشهر الأواخر من رمضان فينبغي أن نتشمر للتحصيل للخيرات والحصول على الخيرات وفق الله الجميع إلى الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أكمل ثالثا أو رابعا إن الله رب العالمين أخفى وقتا لاستجابة الدعاء يوم الجمعة هذا اليوم هذا اليوم هناك ساعة مرموقة طيبة الدعاء فيها مستجاب يوم الجمعة لكن متى العلماء ذكروا أقوال متفرقة متشابكة متعددة متنوعة قال بعضهم إن ذا ارتقاء الإمام المنبر كالآن وقال البعض لا بعد صلاة العصر إن الإمام ابن حجر الأسقلاني إنه ذهب مذاهب حتى أورد أورد أربعين رواية بغية تحقيق لذلك اليوم أو الساعة تلك الساعة المطلوبة المرجوة خامسا إن الله رب العالمين يخفي قيمة الناس في التعامل حتى لا تحقر أي مخلوق ولقد كرمنا بني آدم إن كل بني آدم مكرمون إلا أن الكافر كافر والكافرون هم الظالمون أما المؤمن فمؤمن أما المؤمن فمؤمنة أما المؤمن فمؤمنون لا بد أن تحب المؤمنين وتوقرهم وتعظمهم وتبجلهم وتواديهم وتكون معهم هذا هو المنهج الصحيح القويم الذي لا ينبغي أن يكون الإنس يتلعصم فيها أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا جميعا وأن يحبنا التوفيق والصداد إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa mai jibintar lamarin bayi salihai Allah ka sanya mu cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jaka da annabi Muhammad aikakken Allah zaɓaɓɓen Allah wankakken Allah tataccen Allah ba taɓa samun wata tacewa da aka mutum ba irin tasa tacewa mu ma tasa al'umar sai muka ɗosani wannan albarkar sai dai a ahir tacewarka da kirkin ka da ɗorin haka ya danganta ga gwargwadon riƙonka da abin da ya kawo wanda duk ya kauce ya sauka daga hanya to bata makan shi lokaci ne ya yi tsammanin yana da wancanan ka alkhairi shi ubangiji ba shi da ɗanwa ko ɗan ƙane ko ɗanya dukka ko ɗanya findo aiki ne kawai laisa bi amani yakum wala amani alkitab man ya'mal su'an yujzabi al'aya Allah ce ba burace burace ku ba ne. wanda ya yi mummuna zai gani Allah ka sa mummuna in mun yi rahamar ka ya Allah tausayin ka ya Allah jin kanka yan uwa masu albarka watan ramadan ga ne ya kama hanyar tafiya kamar jiye jiye ne muke yaushe ne na ɗaya ga ramadan a a ai an sanar ba a sanar ba to yau har mun cinye rabi na wannan wata har mun shiga kwana ta biyu a ɓarayin rabi na biyu amma ka tambayi kanka mai kai tambayi kanka a sati biyun nan mai ka na abinci ga mutane ruwa nawa ka ba mutane dabino fa kosai fa ko kofa ke ma tambayi kanki me kika yi nema me na tsina nama na kowa ya duba annabi mu muhammad sallallahu alaihi a cikin hadisi tabbatacce ya dinga cewa amin amin amin sabai suka ce ya rasulallah mun ji kana cewa amince i mala'ika jabra'il shi ne ce da ni ka dinga cewa amin ni kuma na ce ya ce ka ce amin duk wanda ya tadda iyayen shi tsufa ya kai gare su bai musu da'ad da Allah zai da shi ba Allah wadanshi shi ce ne amince da ce amin na biyu duk wanda ramadan an zorin? duk wanda ramadan ya shigo har ya wuce bai ka komai na neman yadda Allah ba Allah wa shi ya zama hasarar ka ce amin ce na ce amin to ka ji magana ko na uku ya ce duk wanda za a kira ka a ce muhammadu rasulullah bai maka salati ba Allah wa shi abubuwa uku ramadan ya shigo ya kai dan uwa mai kai a ramadan ka sauke qur'ani sau nawa ka yi tilawa sau ka kore kasala tun da aka fara tambayi kanka ka yi hasarar tarawi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku na'am ka riƙe bakinka gabarin ƙarya da gulma da kitififi da kutu balbal da kunji-kunji ka yi ka sarrafa ido gabarin kallon haramun ka yi ka hana ido ka hana hannu kaiwa ga abin da bai halatta ba kai ka hana kafayen tattaki zuwa gun asha ramadan ramadan ramadan domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladhina qablikum la'allakum tattaqun dan samar da tsoron Allah to wannan shine amma khutubata na sa mata suna abubuwa biyar Allah ya ɓoye cikin abu biyar da hikima biyar ga bayanansu wannan shimfiɗa ne Allah yakan ɓoye yarda cikin ɗa'a ai eh, wallah don karkare na ɗa'a kaga ya ɓoye yarda cikin ɗa'a don karkare na ɗa'a misali karkace to don na ba da ledan fiye wata mai zai wannan abin da kare na sai su yi maka aljanna kai ne baka sani shi yasa hadisi yake cewa kara ɗayan ku ya rena aikin kirki ko da ka gamu da ɗan uwanka da fuskarka a sake nana aisha wata ran allah ƙara mata yadda mu as-siddiqa bintu siddiq wata ran ta ba da sadakan dabino wani yaro cikin gidanta ina jin abu aisha ne sai ce la dabino ta ce to menene annabi ya ce ittaqun nara wa bi shiqqi tamra da tsagun dabino ku nemi kare ala daga wuta ni dabino na bayar ka zo kana kallo kana mamaki kaji ko yanzu to kai har ramadan zai wuce ka kawo koko masallaci ina ba da misali koko da kosai ke ma kin yi ko da sau daya ka ba da pure water ko da sau daya baka san wanda ya ba da abinci ga mai azumi yana da ladan shi ba amma haka ba zai rage wa mai azumin ladan komai ba karkare na infaki shi yasa na ji malin ke magana kan cewa cewa ayi, maudu'i ne mai karfin gaske idan ka je ka karanta ayoyi tun daga talatin da hudu zuwa ƙasa a cikin sura mai lamba saba'in da hudu Allah yana gaya mana 'yan wuta za a ce da su ma salaka fi saka ya ku matsiyata mai shigar da ku wuta za su ba da amsa guda hudu amsa farko qalu lam nakum musalli. a duniya ba ma sallah to ka ji suna wuta amsa ta biyu ita ce mahallin shahidina za su ce walam naku nut'imun miskin ba ma ce da abinci ga ne in ma sun zo koron su muke yi astaghfirullah astaghfirullah kai ku ce ba ma nan in ma abincin za a bayar sai dan dago dago da ko ƴaƴanka ba za ka ba su ci ko ba almajirai su ba mutane ba ne من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا wannan mai kyau ne saboda ka karkare na aikin kirki dan uwa karkare na aikin kirki domin Allah yakan ɓoye yarda cikin wannan aikin abinda ka rena shine da zuwa ga ubangiji kwalba ɓalgatacciya ka ganta akan titi kaudata ba sai ka jira gwamnati ta yi ba ka yi dan Allah pipe na ruwa da ya fashe ka gaya ma jami'ai a zo a gyara ka ce ni ina ruwana da ruwanka har da tsakin ka dan uwa domin dan kai aka binne wannan bututun misali aikin kirki a kul ka ga takardar qur'ani a yasha ƙasa a titi baka ɗauka ba shi to ai ba ni bane amma kai musulmi ne kai ba kafiri bane ka ɗauka ka kawo ayyukan kirki ya jama'a Allah ka bamu ka ba mu ikon faɗi ka ba mu ikon fahimta ka ba mu ikon aiki Allah kan ɓoye abu biyar cikin abu biyar na farko Allah kan ɓoye yadda cikin ɗa'a kuma kun ji na gaya muku abu na biyu Allah kan ɓoye fishi cikin sabu dan karkare na sabu yau dan na kalle ta kawai ai Allah mai gafara ne na ko mai azaba ne a lokaci guda at the same time mai azaba ne kuma sa akul baka ji abin da Allah ya faɗa ba وقل للمؤمنين يغضوا من بصائرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون cikin suratul nur aya mai lamba 30 ga yawa mumine su runza idanunsu gabarin kallon haramun wannan shi ne alkhari gare su sai ka ce ai babu komai in kalla babu komai da komai da na ina kallon kwallo ana ramadan cup ramadan cup kai ne wai kai da ramadan cup ko kafirin duniya su ɗauko wasa su liga da ramadan ramadan na wakiltan bin Allah wannan kawai na wakiltan sabo da abin an same ka su su su har za ka bar wannan sallah ta tarawai ka je kana kallon ramadan kawai bi salin zalimi na badala sun yi don su yake ka ne kuma ka yarda kuma ya ce wala ya zaluna yi qatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u to za su yaƙe ku in suka samu dama to ka ba su dama ɗin wato ka yadda addinin ka ramadan ɗinka a dakawa a ciki gashi kuma ka ji abin da ya faɗa ramadan ya zo ya wuce ba kai abin kirki ba allah wadai da mutum allah ka samu ji daidai ka ba mu fahimtar daidai ka ba mu ikon aiki da daidai allah kan ɓoye yadda cikin ɗa'a ya kan ɓoye fishi cikin sabo ɗan karkare da sabo karka ce to ai wannan laifin a yana cikin sagha'ira Allahu saghir Allahu saghir shi Allah da ka saba mai a ne huwa huwa akbar min kulli kabir ajallu min kulli jalil a'zam min kulli azim to dan me zaka yi wannan sakarci dan me zan yi wannan ba daidai ba yake yar uwa yake dan uwa ya dukkaninmu yan uwa masu mutunci mu kiyaye lokacin Allah kan boye uku cikin uku na faɗi biyu na uku Allah ya kan ɓoye ya ma ɓoye daren lailatul qadri a goman ƙarshe na ramadan da ya ga dama yadda muka san juma za mu yi sallah sai mu zo to sai aka ɓoye hikimar ita ce don kowa ya gwagwarmaya annabi sallallahu ya shigo masallaci ya ga mutane biyu suna ja in ja ya ce na shigo da in gaya muku ga wannan daren amma da ga wani da wani suna suna jayayya sai Allah ya dauke da a jayayya kai ka zo ana musu da kai akan jam'iyyar siyasa da Ramadan akan kaza kaza mara amfani ba mun ce kar a yi ja'in ja ba ne wanda ya zo da banna dole a yi ja'in ja da shi a kautar da shi daga bannan dan bidi'a da sauransa misali amma shi ma da hikima amma abin da ba shi da wani amfani da haka sai aka maida mana wannan dare a goman ƙarshe kuma goman ƙarshen mara mara ita ce lambar da bata da magwamiya kaga ɗaya bata da magwamiya sai ka tsallake biyu akwai abokiyar gwami uku bata da magwamiya ita suke kira odd number a wannan lokaci ake samun ramadan kuma magana mafi ƙarfi 25 ko 27 saba'a kenan to sai allah ya ɓoye lokacin don a yi gwagwarmaya allah ka samu dace na hudu Allah yakan ɓoye akwai wani lokaci ranar juma'a sa'a ce ta musamman special da Allah ya keɓe saboda amsa addu'a ta musamman ga mutane na musamman amma sai ya ɓoye wani lokaci ne to kaga ya ɓoye lokacin amsa addu'a ranar juma'a don a ci gaba da neman ta da haka ne magabata juma'a na yi wani in ya zauna a masallaci wallahi baya fita sai bayan la'asar ita maka kana da uzuri da yawa dole ka je uzurin ka misali an gane ko saboda wasu sun ce eh bayan sallar asubahi suka ce a lokacin da liman ya hau member suka ce a bayan la'asar dai fastabiqul khairat ai ta gwagwarmaya kawai to kaga Allah ya boye wannan sa'a a cikin ibn hajar al-asqalani da ya tashi sai da ya kawo ruwaya daidai dai arba'in wani lokaci ne karshe dai aka ce bayan la'asar kun ji hudu kenan na biyar na ƙarshe Allah ya kan ɓoye ƙimar mutane cikin mu'amala don karkare da wani rigar da ya sa duk kota yage ba nan take ba watakila yana da matsayin da kai baka da shi an ka kalli mutum saboda ba shi da abin hannu ka sani yana da abin addini gun ubangiji mutane suna da mutunci a kul ka ga mace mai hijabi ka ce ai fasika ce lalatacciya ce waye gaya maka ka halaka kanka da kanka ka ga masu riko da addini kana musu izgilanci ka ja wasu shaɗanu suna cewa wai kuna barin wani datti a ku to ai kai ne dattin ai kai ne lalatacce abinda annabi ya karantar ne in ba za ka yi ba tsaya kan wannan bala'i na baka yi ba amma ka sake fada cikin bala'i wallahi fa zalika huwa al-khusran al-mubin saboda haka Allah ya ɓoye abu biyar cikin abu biyar Allah ka ba mu ikon kiyaye ka mu dace ka kula da bayanmu ka zama gatanmu ya Allah ka kawo magarinmu ɗauki game da hali na rashin tsaro ya Allah ka tsare ka tsare mutuncinmu da addininmu da jininmu da iyalinmu ya rabu alamin yan uwa masu girma yau juma'a ana so kuma a ci amfani wannan lokacin a karatun tafsiri a yawaita aikin kirki a yawaita salati ga annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam a yawaita istighfari shaɗan yana cewa na gama da 'yan adam da zunubi sai malamai suka ce mun kuma gama mun gama da kai ta hanyar istighfari ina da zaran ka faɗa ba maza ka istighfari ka gama da iblis kada kuma ka ce tunda akwai provision na istighfari bari abin da nake so la ba a Allah ganganci idan ka fada na fada kika fada dan adam mai kuskure ne maza maza kai istighfari innahu kana ghafara yursilis sama, alaikum midran haka Allah ta'ala yake wannan sakon kenan اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنبنا واجعلنا من الصالحين المتقين المخبتين يا رب العالمين اللهم احرسنا بأينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام يا من هو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا عاملين حق العمل بما علمتنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاي يا رب العالمين اللهم نسألك التقى والهدى والأفاف والغنى اللهم نعوذ بك من الزنا والفتن واللواط والسحق يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين تقول فيهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم